يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه فاياي فاعبدون يا كوباينا da kuka yi imani da ni ku yi hijira daga ƙasar da ba za ku iya bauta min ba domin ƙasata mai yalwa ce don haka ku bauta mini ni kaɗai kada ku haɗa ni da kowa a wurin bauta